Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sanamar sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. matsalar lafiya da al'ummar yankin arewacin kamar ke fuskanta bai wuce matsalar rashin tsabtatacce kuma wadataccen ruwan sha ba wanda ke haddasa gagarumar matsala ga lafiyar mazauna yankunan wannan shine maudu'in da shirin namu na wannan mako zai mayar da hankali a kai sai ku biyo mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Tsaftatacce kuma wadataccen ruwan sha na matsayin ginshikin lafiyar jama'a wanda kuma rashin sa ke matsayin babbar barazanar ɓullar tarin cutuka na ciki da wajen jikin biladama sai dai samun ruwan sha ko na amfani ga galibin al'ummomin da ke rayuwa a yankin arewacin kamaru na matukar wahala. A baya-bayan nan ne al'ummar yankin ke ganin ɓullar cutuka da dama masu alaka da rashin tsabtataccen ruwan sha ko na amfani yankin da kashi 43.5 na al'ummarsa ne kaɗai musamman mazauna karkara kan iya samun wadatacce kuma tsabtataccen ruwa. Dakta Muhammad Ahijo shine shugaban hukumar kula da cutuka masu yaduwa ya yi gargaɗi kan irin cutukan da matsalar ta rashin tsabtataccen ruwa ke haifarwa ga al'ummomin yankunan karkara a Kamaru. Kun da ake kama da ruwa wato ya shiga su uku. da akwai cutukan da suke wato ake kamuwa da su rashin ruwa da akwai wanda ake kamuwa da su in ruwa bai da tsafta da akwai kuma wanda ruwa suke jawowa Kamar kwarin da suke rayuwa a ruwa suke ba da cuta da akwai cutan tsutsan ciki da akwai su anibias da akwai kamar su cici abin sa ciwon fitsari fitsari wato jinin fitsari da ake kira bilharzios su ne manyan cutukan da suke wato kwarin suke rayuwa a ruwa da akwai kuma shi kolera kuma rashin tsaftan ruwa ne to kamar ciwon ido kuma rashin ruwa ne yake kawo wannan in ruwa bai da kyau aka yi amfani da ruwa shi ne yake kawo wannan cuta. mun kuma san da wasu al'ummomin yankunan da ke fuskantar kamfar ko kuma karancin ruwan a kamaru waɗanda suka bayyana yadda suka karkata amfani da ruwan da suke samu fitowa daga gulbi ko rafi maimakon samun tsabtataccen ruwa daga gwamnati. To a gaskiya dai ga yanda yanayin matsalar ruwa yake a wannan gari gaskiya muna fama da matsalar ruwa sosai wannan shine famfon da kake gani ko wace rijiyar burtsatsai wanda kake gani a nan unguwar shi kadai ne namu kuma bayan haka matsalolin da ake samu yanzu ka ga jarkoki ko wace bidon ga sunan sun fi dari wani zai aje kwana biyu kwana uku bai samu ruwan sha ba to don haka wata rana idan dalilin hakan sai mun je kwata matsalolin kamar magana ruwan garwa wanda ke fitowa na datti wannan gashi nan ko abin da ya kamata haka ruwa sai mun kawo mun dafa ko an yi wani abu da haka dai wanda yake za a samu dai a sha ruwa saboda yawan yanayin yawan mutane da suka yawa a wannan a region nan na ga kaman kogin naku har da kamar shanu suna zuwa bakin kogin haka kuke amfani da ruwa wannan shine kogin da shanu suke sha mu ma haka muke sha wani wuri sai an dafa ta kunna sai ka ga ko rashin lafiya mutum yayi an kai shi asibiti sai a ce matsalan dai bata wuce ta ciki bare ita ce dai wayannan matsalolin da muke fama da shi dai a nan garin gaskiya muna fama in dai da dama gwamnati ta taimaka mana ya kai shekara na kuna fama da wannan matsala gaskiya ya rike shekaru da dama gaskiya ya kai irin shekara to ba za a je iya misalta ba saboda ni. San tun tashin ka wata watakila dai kai matashi. Eh ni matashi nake haka na tarar da wannan. Allah ruwa dai yadda muke amana ita da dan uwana dai ya fadi haka muna amma da matsalar ruwa gaskiya. To a wannan garin namu da tun da dai muka tashi dai haka muka sami garin namu da famfo daya a yanzu nan kuma da shi muke hama da shi muke yi abubuwa da dama idan famfo ɗin ya lalace a cikin azumin nan ma ya lalace ya kai so nawa amma gwamnati ba ta duba mana ba to sai jauro dai da mu dai mutane dai gari da sai dai a ɗan lallaba dai a haɗa a gyara dai wani lokaci idan babu dai da yake da yanzu wannan rayuwa ta mu dai ba komai bane ruwan nan ba mun fi so mu samu ruwan da yawa kamar famfo nawa ne kuke da wannan daya kawai to ya kuke yi idan aka ce wannan ruwan ya tsaya babu shi kuma sai a ina kuke a kogi sanu yana sha mu mun sha akwai damuwa kam to kamar idan kuka je asibiti wani matsaloli yake gaya mu rashin ruwan din ne ya samu ciwon ciki akwai damuwa to awakan ma duka nan ne suke sha duka muri ɗaya ne muke sha da mu da awakan mu da kowa a nan ne nan ne zamu taru mu samu eh mu rufa ma a rufa ma jibrin asiri garin poli nan ne matsalar da rashin ruwan sha ta fi tsananta kuma Ahmadu Samdi shine sakataren magajin garin ya koka da halin da jama'a ke ciki nous n'avons que environ A nan Poli, muna da rijiyoyin burtsatse sama da guda ɗari biyu waɗanda mutane sama da dubu tamanin ke amfani da su. Kuma a cikin waɗannan rijiyoyi ɗari biyu da muke da su a yanzu, ɗari da arba'in ne kaɗai ke aiki yadda ya kamata. Wannan dalili ya sanya jama'a ke fuskantar kamfan ruwa. sai dai muna fatan kawo ɗauki don baiwa waɗannan rijiyoyi kulawa da nufin magance wannan matsala. présentement, nous n'avons que 100, environ 100. Shi lawan audu magajin garin Choliri ya mana bayani kan halin da rashin ruwa ya jefa al'ummar garin. Mu a nan Calari mun zuba ido ne ga ƙungiyoyin jinƙai da su kawo mana ɗauki. Saboda kuɗaɗen da gwamnati ke warewa ɓangaren ruwa ga wannan yanki namu san ba sa isa. Abin da muke bukata a yanzu shine haɗin gwiwa tare da ƙulla yarjejeniya da wasu ƙungiyoyin sa-kai da za su rika tallafa mana. Lura da yadda al'ummomin wannan yanki ba su da zaɓin da ya wuce amfani da wannan gurɓataccen ruwa. Mun tambayi Dr. Ahijo don jin ko akwai wasu hanyoyin tsabtace ruwan don baiwa kai kariya daga cutukan da ka iya yaduwa sanadiyar wannan ruwa. Likitan ya yi ƙarin bayani. Kadan mutum bai da dalili, dalilin dafawa zai iya bari shi kura suke cewa faransa suke cewa decantation wato in aka ajiye shi daudan da yake ciki manyan daudan za su sauka ƙasa wanda yake sama daudan ba za su yi wato cutukan ba za su yi yawa ba zai iya sha wannan ruwan amma ba tsarkake ruwa ba ne amma in ya sha lokacin da yake a jagule kasan duk komai a haɗe yake ce a yi da kansa yake a kowane ƙauye akwai ma'aikatan asibitoci sai su matso su tambaye su ko kuma su tambaye su yanzu ga inda muke ba rijiya muke da shi ba ga irin ruwan da muke sha to yanzu wanda wato rigakafi za mu ya dauka za mu samu kar mu cutu da wannan ruwan to za ba su dai shawarwarin da za yi inda dalili ma service da take ƙauye za ta iya da lokaci ta za ta yi ta ga inda ruwan yake a zuwa masa ko maganai. A nata bangaren Madam rosalie Fahimi lauya kuma jagorar ayyukan jin kai a Kamaru wadda ta kai ziyara yankunan karkarar da ke fama da matsalar ta kamfan ruwa ta ce ko shakka babu mahukuntan kasar sun mayar da yankunan sariyar ware. religion qui est parfois oubliée. Les, les aides se, se, se focalisent Hukumomin Kamaru sun manta da wasu jihohin kasar nan. Taimakon da suke bayarwa na tafiya ne kadai ga jihohi irin su Yawunde da Duwala. Amma yankin arewaci za mu iya cewa watakila saboda nisa sam ba sa samun kulawa. Amma zuwan mu a yanzu ya sa mun fahimci halin da arewacin kasar ke ciki. Mun haɗa rahotanni na yankunan da ke fama da wannan matsala ta ƙarancin ruwan sha. Za mu taimaka musu don kawo ƙarshen ƙarshen wannan matsala. Muhammadu Daba Gusto shi ne shugaban hukumar samar da ruwa ga waɗannan yankuna na karkara ya ci yanzu haka suna aiki tukuru kuma nan gaba kaɗan rashin ruwan zai zamo tarihi. Nan da sati ɗaya duk ayyukan da muke yi na gyaran bututun ruwa zai kammala ta yadda mutane za su rinka samun ruwa kamar yadda suke samu a baya. Sai dai batun ƙara yawan butu da kuma wasu sabbi da ke nan bayan jami'a a ƙoƙarin farfaɗo da tsaffin bututu za su dawo nan da mako mai zuwa kuma za a kammala aikin su daga makonni biyu zuwa wata guda don haka muna sa ran wadatuwar ruwa nan gaba kaɗan. Tumadalla. Ba dan kuɗi suke ba ha, ba dan buɗar yabo ba ha, ba dan buɗar yabo, kurin waka dan su ce jirayi, ai sake wasu na ga Allah rabi. baki ya ga ciwo amin. Duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. A madadin hukumar masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Lurwani Shehu sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya. thank you